واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا mun ba annabi Musa littafin attaura sannan muka sanya shi ya zama mai shiryarwa ga bani Isra'ila muka ce da bani Isra'ila kada ku riƙi wani koma bayan Allah ya zama abin dogaro wanda za ku miƙa lamurranku zuwa gare shi ku dogara a kaina ni kaɗai.